Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jumma a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a shirinmu na dare. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC ga sahabu din da cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban rasha vladimir putin ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren yarjejeniyar da suka cimma da amurka kan tsagaita wuta a rikicin da ake a syria amma ya bayyana shakkukan amurkan yana mai cewa hukumomi a washington sun fara bauɗewa kan kiran da su da kansu suka yi cewa gudanar da aikin a bayyane mr putin ya bayyana haka lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara da kai kirgistan ya ce sai ta yi amurkan tana son 'yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin siriya su ci gaba da zama cikin damara ya ƙara da cewa amurkan ba za ta iya rabe 'yan tawaye na gari daga ɓangaren 'yan adawa daga waɗanda ya kira rabin waɗanda ɓata gari ne da kuma 'yan ta'adda a makon jiya ne kasashen biyu wato amurka da rasha suka bayyana cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin da ake a siriya wanda zai fara aiki ranar litinin da ta gabata wato ranar iya sallah saboda haka ya bude damar a kai kayan agaji sakamakon wata fashewar bam irin haɗin gida hukumomi a unguwar da ake kira seaside park a jihar new jersey nan amurka sun ɗage gudun ya da kanin wani na tsawon kilomita biyar da haka shirya za a yi yau da safe a yankin wadda ake yi da zumar tara kuɗi domin tallafa sojoji an ɓoye bam ɗin ne cikin wata kwandon shara babu wadda ya jikkata sakamakon fashewar duk da haka jaman tsaro suna bincike ko da akwai ƙarin wasu abubuwan fashewar kuma rahotanni sun ce an gano akalla ɗaya wadda bai tashi ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce an jinkirta fara tseren kuma an gaya wa mutane su ƙauracewa wurin baki ɗaya domin an gano wata jaka a wurin da babu mai ita kamar yadda bayanai a shafin facebook na ofishin mai gabatar da kara karamar hukumar oshin ya ce jaman hukumar fbi da atf da jami'an 'yan sanda na jihar new jersey sashen kula da hare-haren bama-bamai suna taimakawa jami'an yankin kan wannan lamari a halin da ake ciki kuma wani dan bindiga wadda ake zargi yana cike da haushin jami'an tsaro ya kashe wata mace ya kuma jikkata 'yan sanda biyu waɗanda suke aiki tare da birnin philadelphia da wasu farar hula uku kamin 'yan sanda suka harbe suka kashe shi har lahira bayan shekaru biyar yana bayyana shakku kan inda aka haifi shugaban amurka barack obama dan takarar shugabancin na amurka donald trump ya ce an yanzu dai an haifi barack obama ne a nan amurka a shekara ta 2011 ne dan takarar na jam'iyyar republican ya zama jagoran wata hadaka da ke girari ba tare da shaida ba cewa an haifi mr obama a ƙetare tun sannan trump yake wato ya fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya juma'a ya kawo ƙarshen wannan magana a wani gangamin siyasa da ya ji a nan birnin washington trump ya zargi abokiyar takararsa hillary clinton a zaman wacce ta fara yada wannan magana lokacin da ta yi takara da obama shekara ta 2008 amma binciken da kafofin yada labarai da yawa suka yi ba su ga wata shaida da za ta gaskanta wannan zargi ba hillary ita ma a jawabi da ta yi ga wani taro na mata bakar fata a nan birnin washington jiya ta ce shekaru biyar trump ya jagoranci wannan al'amari saboda haka wani yunkuri da yake yanzu ba zai samu nasara ba labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a jamus gungun mutane ne suka fito suna zanga-zanga a manyan biranen kasar yau asabar domin nuna adawa da yarjejeniyar cinikayya da ƙungiyar tarayyar turai take so ta kulla da amurka da kuma wata daban da kasar Canada. Masu adawa da yarjejeniyar da ake kira TPP da kuma wacce EU za ta kulla da Canada wacce ake kira CETA sun ce waɗannan yarjejeniyoyin za su yi zagon ƙasa ga tsarin mulkin demokuraɗiyya da gurɓata ingancin abinci da muhalli da kuma ƙa'idojin kwadago a birnin Berlin masu zanga-zanga suna ɗauke da kwalaye da aka rubuta a dakatar da sita e da TTIP kuma a daina fifita samun riba akan jama'a. gamayar ƙungiyoyi da suke rajin domin kare muhalli da ƙungiyoyin kwadago da jam'iyyun 'yan hamayya a ƙasar waɗanda su suka shirya zanga-zangar suka ce mutane akalla dubu ɗari uku da ashirin ne suka fito domin zanga-zangar a biranen berlin da cologne da frankfurt da hamburg da leipzig da munich da kuma stuttgart amma 'yan sanda sun ce yawan waɗanda suka fito ya kai dubu ɗari da tamanin kuma suka ce an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. a zimbabwe rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi watsi da rahotannin cewa ta yi amfani da albarusai na kwarai wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a birnin harare asabar din nan kamar yadda sebastian mohu ya aiko mana gamayyar jam'iyyun hamayya sun ce rundunar 'yan sandan kasar ta yi amfani da albarusai na kwarai wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna kyama kan shugaba robert mugabe wadda ya jikkata wasu ƙungiyar rajin kare hakkin bil'adama ta lauyoyi ta tabbatar ta shafinta a twitter cewa an damƙe waɗansu a wurin zanga-zangar a baya bayan nan dai zimbabwe tana fuskantar karuwar zanga-zanga tun cikin watan yuli inda masu zanga-zangar suke kira ga shugaba mugabe ya gyara tattalin ƙasar kuma ya mutunta 'yancin 'yan ƙasa. labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc daga bakin sahabo ana fa tare da sashen hausar ne na muryar amurka yanzu ga shirinmu na gaba tsintsiya ki ɗaya tsintsiya tsintsiya tsintsiya ki ɗaya babu wani tsintsiya Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da tsintsiya madaurin ki daya. Musa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Tsintsiya madaurin ki daya babu wari. Musa Yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. A makon jiya mun fara gabatar muku da tattaunawa akan yadda wasu shugabannin al'umma suke amfani da kalaman batanci domin tada zaune tsaye. wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya tattauna da pastor simon mataimakin darakta da malam yunusa ado mataimakin darakta shi ma a ma'aikatar harkokin addini da zamantakewar al'umma na jihar bauchi da ambasada aminu garba sidi mai kula da harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmi da krista to a ci gaba da wannan tattaunawa ga abin da ambasada aminu garba sidi ya ce a da baya addinin kawai ake akwai tsoron allah akwai kuma bin ka'idan ita addinin amma tafiya ya tafiya sai zama na malaman addinan sun karkace da kwaɗayi na abin duniya sai zama na kuma duniyan kanta ta karkata da yaya za a nemi akalan masu addini a yi amfani da su a fara al'umma a juya musu akala don yadda su suke so su to wannan abin shi jawo taɓarɓarewar lamari da imani da kuma addinin kansa ya zama na kuma aka samu kan addinan da shugabannin addinan sai yadda aka yi da su sun san gaskiyan abin sai a samu mutane wanda za su karkace don su bi al'amarin da yadda duniya ake so ba yadda allah ya tsara shi ba to kun ji dai abin da shi malam aminu sidi ya ce me za ka ce lallai kamar yadda ambasada ya bayani akwai matukar bambanci tsakanin yadda zamantakewa yake a can baya da kuma yadda yake a yanzu saboda idan mutum ya la'akari da abubuwan da yake faruwa a yanzu ana samun saɓani sabani kuma yakan zo ta fiska biyu ko sabani na cikin gida sai ka ga addini ɗaya ne amma tsakanin saɓanin fahimta tsakanin wannan ƙungiya da wannan sai ga ana samun saɓani ko kuma saɓani tsakanin mabiya addini mabambanta misali kamar ka ce musulunci da kirista sai ga ana samun saɓani wanda akwai sabubba da yawa da suke jawo waɗannan saɓani ɗin mafi girma a cikin dalilai ko sabubba da suke jawo shine rashin tsoron allah mabiya addini ɗin da yawa sukan yi ne saboda wani manufa na duniya amma da suna bi ne saboda allah da za a bi karantarwa na addini Allah ya riga ya ce mana walau sha a rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahida da Allah ya so da ya sa al'umma sun zama duk abu guda al'umma guda addini ɗaya kabila ɗaya ɗaya so ya ganmu ya ce wala ya zaluna muktalifin ba za ku gushe ba kuna saɓani ko saɓani na cikin gida kamar yadda na faɗa ko kuma saɓani na bambancin addini don haka daga cikin sabubba din shine kamar da ya faɗa na farko rashin tsoron Allah wasu kuma suna amfani da ƙoƙarinsu na neman shugabanci sai su kawo rikicin addini su sa a ciki misali kamar da da samu 'yan takara biyu sun tsaya ɗaya musulmi ne ɗaya ba musulmi ba sai wani ya amfani da addini shi ya tunzura magoya bayan shi domin da sunan addini alhali abin da yake neman nan ba magana addini yake yi ba wasu kuma ba ma magana abin nan maganan neman abun duniya ne sai kaga ga tanadin da abin da addini ya faɗa a shari'a sai ka ga mutum ya fanɗare ya zo da wani fatawa na daban wanda ya saba wa karantarwar addini domin ya cimma wani manufan shi so waɗannan suna daga cikin manya-manyan sabubba da ke jawo saɓani wanda saɓanin yakan jawo illoli da yawa har a rasa rayuka a rasa dukiya kuma ma a rabu da ma addinin gaba ɗaya to fasto idan na zo gare ka a shi ambasada cd ya ce addinin ma ba a yin sa yadda ya kamata kamar yadda ka gani da addini shin me za ka ce a kai wato kamar yadda suka faɗi wani lokaci in ka duba a da yadda ake yin addinin bari mu fara daga kan su mu malaman addinin za ka samu a da kafin mutum a ce masa wannan fasto ne wannan malamin addini ne yana da masaniya yana da sani akan wannan addinin ya kuma san zamantakewa ya san kuma yadda zai yi to amma sai tafiya ya kai wani tafiya sai zama na kan cewa wa'yansu sai suka yi amfani da irin wa'innan abubuwan sai ya zama saboda nima ina so ana ba ma wani mutunci ana mutunta shi to nima bari in shigo saboda a mutunta ne to kaga in ka shigo da wannan tunanin za ka samu kan cewa abin da za ka aikata zai bambanta da abin da ka zo ba ka zo saboda addinin ba ne ko kuma koyarwa ba ne a'a ka zo ne saboda abin da za ka samu da kuma so da za ka samu kaga ɗaya kenan na biyu kuma mutane da yawa sukan zo su shiga gurin saboda ya fi sauki a ce ai wani kaza liman ne wani kaza pastor ne so akwai wannan girman da ake baka so yawanci inda muke samun malamai da suke samu damuwa baka kai ba baka da sani baka da masaniya baka da wani ilimin da zaka yi amma kana so ka ɗauki wannan rigan ka daura so kaga duk lokacin da ka ɗauki wannan rigan ka ɗaura ma kanka dole za a samu gaza saboda akwai inda zaka sari aya daga tare kana gani kai magana me yasa za a ce akwai kwaɗayi because wa'yansu kamar yadda muka faɗa wani lokaci muka ce waye kira ka ka gane waye kira ka a cikin wannan abin da kake din kai ka kira kanka ne ko kuma ubangiji Allah ne kira ka domin kai wannan so ka gani in kai ne ka kira kanka ka zo ne don muradin kanka kuma ka samu so ka ga abin da zaka yi zaka gaya ma mutane ne abin da kunnen su yake so ya ji abin da kai kake so ka faɗa musu to ta haka ne sai ka samu akwai zamantakewa wani abu kuma shine mun manta da inda muka fito akwai mantawa da ina ne na fito in na san kan cewa yau ni krista ne kuma ni watakila ba fulatani ne ina da yan uwa fulani wa'inda musulmai ne kaga duk lokacin da zan yi magana ko kuma zan faɗi wani abu ina da zan kan cewa ni ma fa ina da yan uwa a wa'innan guraren ka gani so kaga zamantakewa zai zama kan cewa ba zan ɗauki wa'innan abubuwan buɗa shi ba so yawanci irin wa'innan saɓanin ra'ayi da aka kawo ɗin mutane ne suke kawo shi artificially domin su cimma muradin zuciyarsu amma in ka duba addini baya ciki in ka je wasu kasashe za ka samu ana zama krista kamar yadda da muke magana a nan a da muna tafiya yawo tare ba za ka bambanta mu ba a garin nan lokacin christmas za mu je mu yi lokacin sallah za mu je mu yi muna tafiya muna yin duk abubuwa tare amma me ya faru yanzu saboda sani da kuma abin karamin sani bisa ga wayannan abubuwa shine yake ja mana wayannan abubuwa to kuma duk abin in muka duba shi sai mu gani ya la'aka babu tsoron Allah a cikin abun tunda ba ka zo da sauran Allah bane ka zo ne domin ka cimma muradin kanka so ka shine muradin kanka so tunda babu tsoron Allah nan dole ko za samu wannan tabargaza to alarama ko kuma sheik ne wanda yawa to kaman menene za ka ce gashi dai ka ji bayanin da shi fasoyi mm. to alhamdulillah addinin musulunci ya karantar da mu idan ma mutum yana so ya da'awa ne ma wanda ba addinin shi yake ba domin ya karbi addinin allah ya riga ya gaya mana hanyar da za mu bi annabi sallallahu wasallam ya gaya mana hanyar da za mu bi allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana allah subhanahu wataala ya ce ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau don haka in mutum zai yi wa'azi kyawawan misalai ya kamata ya gwada wanda wannan ɗabi'un shi shine zai gwada ma wanda ba addinin shi kyawun addinin har ya zo ya karbi addinin kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana hani mutum ya aibanta addinin wani ko ya zagi wani ko ya ci mutuncin wani wannan duk karantarwa musulunci ne kuma mun ga kyakkyawan misali a rayuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka ya koma madina ai ya tadda yahudawa da ake ce musu banu kuraiza a garin madina kuma a farko manzo Allah sallallahu ya yi yakan gaisa da su yakan musu sallama yakan ba su kyauta yakan ziyarce su idan ya ji wani bai da lafiya yakan yi ya yi mu'amaloli da yawa da su har ma musulunci saboda kyawawan misalai ya ba da dama musulmi a wadda ba musulma ba ahlul kitab saboda su ma mutane ne wanda allah ya ba su littafi da irin shirya irin nasu to amma daga ƙarshe sai aka zo ana samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda mutane ne suke barin shi karantarwan addini shi bai canja ba masu addinin ne in suka bar karantarwan sai ka ga ɗabi'unsu ya canja. abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na tsintsiya ki daya a tuna fa zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa a huta lafiya juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zancen takardama ba To yanzu kuma sai mu koma ga Ibrahim ka almasi garba. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. idin babbar sallah shugaba buhari ya nuna farin ciki da cewa damuna ta yi albarka da ya amfani da damar wajen nana ta yaƙi da almundahana duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a yi shi patience jonathan ta shigar da karar neman sako kuɗin ta dala miliyan goma sha biyar da hukumar efcc ta rike da nuna kuɗin na biyan magani ne a ƙetare ƙungiyar serap ta buƙaci gwamnatin najeriya ta gurfanar da patience gaban kotu don tuhumar almundahana abubakar abdulsalam mai yaƙi da cin hanci ne duk wanda aka same shi yana wani tuhuma kan dukiyar jama'a dole a tabo an sauko arfa alhazan najeriya na shirin dawowa gida. Shugaban hukumar Alhazan Barista Abdullahi Muktar ya ce an samu nasarar da ta shallake ta bara, kama daga visa har zuwa masokan alfarma a Madina. Allahu da da la. Amir Suleiman ke jagorantar addu'a ga Najeriya a tantunan muna. Hutun Justice Adeniyi ya sanya kanar sambo da su kishi gowa babbar kotun tarayyar Najeriya ba tare da cigaba da shari'ar sa ba. Allah ya wakilin yamman Kano Tijjani Sanusi rasuwa. Haka nan Allah ya wa kanin sarkin Gombe Maina Umaru rasuwa. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Kagoro a jihar Kaduna Malam Dr. ladi Gwamna Awan da kuma mai martaba sarkin jama'a a jihar ta Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu ga mai martaba sarkin Kagoro. Ni ne sarkin Kagoro nake wannan jawabi yanzu arewa muna nan sai fada da junanmu muke wannan abin da zai taimake mu ba. In da mun yadda mu hada kai addini na kowa ne Allah in yana so mu zama Krista da dukkan duniya ma ya mai da ita Krista in yana so mu zama musulmi da Allah ya zama da kasan nan duniya ma gaba dayanta amma bai haka ba mu kaunaci juna mu abin da mun ga yayi mana kyau amma ba wai wanda zai sa mu masa laifi ba yadda ya kamata kenan mu zauna tare da mu a dauki addini domin wannan ba addini na bane ba na son shi to ba shi da kyau ya kamata kowa ya yi addinin shi yadda takardun addinin sa suka ce masa kuma duka takardun addini sun nuna cewa a kaunaci juna ya kamata kowa a bar shi ya bi addinin da yake so domin shi ne babban abu a kudanci suna da addini amma ka je ka da su katar gida guda mutum yana da mata uku kila biyu kirista ne daya musulmi ko kuma biyu musulma ce kuma daya kirista ne ya'yan kuma ta ga wasu suna ta wasu suna musulunci amma suna nan zama lafiya a gidansu ba abin da ya dame su amma mu a nan arewa a'a in kuma wannan saboda rashin ilimi ne da muke da shi to ya kamata mu sa ya'ya mu a makarantu i makarantar addini yana nan ka koyi koran ka koyi christianity amma makarantar da za ta sa ka san abin da sauran duniya take ciki abu ne wanda za ka yi wanda zai hada da farko da Allah ya yi duniya an ce yare guda ne aka yi ta yi sai da ya mutane suka fara amfani da shi suna na Allah Allah kuma ya ta canja yare ya ba su yare daban-daban don kada su hada kai su abin da yake ba daidai ba amma wannan bai hana mu ba muna da yaren mu barkatai muna da abin mu barkatai ko a bar shi ya ji shi mun dai ba a kakkare doka ba ba kakkare dokan gwamnati ba in an da dokan gwamnati wannan kuma laifi ne kuma yadda za ka kakkare dokan Allah ne kana nan kana bin shi ya ce kada kai sata ka je kai sata kaga Allah zai ji dadin ka ba amma mutum ya ce zai kashe wani saboda ba addininsa ba kuma in ya kashe wanda yake ba addininsa ba zai je sama ga wannan bayan zubin kanshi so abubuwan nan su ne kawai da samu zauna lafiya arewa mutukan mu daya ne jini daya ne Allah ya mutum daya ne sai da hanyar daban-daban a fuska da mu gane junan mu ko kuma wani ya zama kato ne wani kuma da jere ne wani dogo ne wani kuma abin da jiki wani ba shi da jiki wannan kuma Allah ne ya yi wannan arewa ta gane cewa da ta an zauna lafiya yanzu da ya sa ana ba zaman lafiya yanzu shine wannan kwaɗayin abubuwan duniya mu zauna lafiya haka nan ubangiji ya taimake mu shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to ina ɗaukan wannan daman ce na yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira a gare su mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can to abubuwan yanzu sun so mu taɓarɓarewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe yanzu kamar kamfanoni railway da masana'antu duk a arewan sun gurguje to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga mu da mu ji tsoron Allah a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewa namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hasken mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai to duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa ina kira ga malaman mu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an jama'anmu akan muhimmancin son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah na kira ga babban muriya da manyan arewan namu musamman janar yakubu gawan janar abdulsalam abubakar Janar ibrahim badamasu babangira da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da shi gaba janar muhammadu buhari da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da mu wasu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma sai mu leƙa ɓangaren wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta ƙara ɗagawa sama da mataki uku a jadawalin mafifitan ƙasashe a fagen ta maula a duniya. jadawalin wanda hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta fitar a watan nan ya nuna najeriyar wacce ta fuskanci kuma baya a 'yan watannin da suka gabata a yanzu ta koma ta sha hudu a nahiyar afirka wato matakin kasa ta 64 kenan a duniya kasar ivory coast ce ta daya a nahiyar afirka yayin da masu binta a jerin mafifitan kasashe goma a nahiyar ta afirka suka hada da algeria da tunisia da senegal da ghana da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da masar da congo da mali da kuma morocco a matakin duniya kuma har yanzu kasar argentina ce ta ɗaya belgium ta biyu yayin da zakarun duniya wato jamus take ta uku Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Lyon ta ƙasar Faransa ta janye daga ƙudurinta na sayan ɗan wasan gaba na ƙasar Togo Emmanuel Adebayo sakamakon zuwan sa a makare da kuma buƙatar da yake da ita na bugawa ƙasarsa wasa a gasar cin kofin nahiyar Afirka a baɗi bayan ƙarewar kwantaraginsa a Crystal Palace. Adebayo ya tattauna da mai horar da 'yan wasan na Lyon Bruno Genesio to amma kuma ba su sami cimma daidaito ba. Ƙungiyar ta ce Adebayo wanda bai cancanci buga kashin farko na gasar zakarun Turai ba ya iso ne jiya juma'a a makare kuma bukatar da yake da ita na bugawa kasarsa wasa na nufin rashin sa a kungiyar na tsawon wata daya zuwa biyu wanda ba za ta iya lamincewa haka ba mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila antonio conte ya ce ya zama wajibi 'yan wasan kungiyar su sake lale idan har suna buƙatar kasancewa a rukunin zaratan kungiyoyi conte na bayyana bacin ransa ne akan kashin farko da kungiyar ta sha a ƙarƙashin jagorancinsa inda wasansu na gasar premier liverpool ta doke chelsea din da ci biyu da ɗaya jiya juma'a kasar brazil ta sake dawo da dan wasan tsakiya na chelsea oscar da kuma dan wasan baya na kungiyar psg thiago silva a jerin 'yan wasanta da za su fafata a wasan neman gurbi a gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga a wata mai zuwa tsohon kocin kasar dunga ya jefa 'yan wasan a kwandon shara na tsawon lokaci har sai a yanzu da sabon kocin kasar adeno bacci ya dawo da su murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ta sai kuma mu koma ga uwan namu ya bamu labarai amma a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya ce kasarsa tana ci gaba da mutunta bangaren ta a yarjejeniyar da suka cimma da amurka kan tsakaita wuta a kan rikicin da ake a siriya amma ya bayyana shakukan amurka yana mai cewa hukumomi a washington sun fara bauɗewa kan kira da su da kansu suka yi cewa a gudanar da wannan al'amari a bayyane mr putin wadda ya bayyana haka lokacin wata hira a talabijin yayin ziyara da ya kai ƙasar kyrgyzstan ya ce sai ta yi amurkan tana son 'yan tawaye da suke yaƙi da gwamnatin bashar al-assad su ci gaba da kasancewa cikin ɗamara. sakamakon fashewar bam irin wadda aka hada a gida hukumomi a unguwar da ake kira seaside park a jihar new jersey nan amurka sun dage gudun da aka shirya na tsere a wani na tsawon kilomita biyar da aka shirya za a yi yau asabar da safe wadda ake yi da zumar tara kuɗi domin tallafa sojoji an ɓoye bam ɗin ne cikin kwandon shara babu wadda ya jikkata sakamakon fashewar duk da haka jami'an tsaro suna bincike ko da akwai ƙarin wasu abubuwan fashewar kuma rahotanni sun ce an gano akalla ɗaya wadda bai tashi ba bayan shekaru biyar yana bayyana shakkukan inda aka haifi shugaba barack obama ɗan takarar shugabancin amurka donald trump ya ce yanzu fa an haifi barack obama ne a nan amurka iyakar magana kenan a shekara ta 2011 ne dan takara na jam'iyyar republican din ya zama jagoran wata hadaka da ke girari ba tare da wata shaida ba cewa an haifi obama a ketare tun sannan trump ya ke fito kai tsaye ya yi magana kan abin da yake ji game da batun kamin jiya juma'a da ya kawo karshen surutan to da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma ah, sai Allah ya kai mu da safe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin wadda ta ba da umarni wato siyan girma da shi kanshi sahabu da ya karanto mana labaran duniya da ma injiniyar mu ta yau zainab abdulrahman ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya